يا لك ليه Ƙungiyar Damba Warriors ta ƙara waiwaiwa kanan dabo a ranar 23 ga watan Yuni da karfe 4 na yamma. Zakakuran mayakan dambe za su duro dandalin wasa na Ado Bayero domin ƙara fafatawa. Kasance tare da dandazon dubun dubatar 'yan kallon dambe da karfe 3 na yamma ko kuma kalla kyauta kai tsaye akan tashar dambe Warriors ta YouTube ko kuma shafin su na Facebook. Shin garkon kurma zai iya cigaba da kasancewa gagare a cikin abokan fafatawarsa ko kuma sha'aban na kudu zai cigaba da yin kaka gida a cikin 'yan wasa masu nauyin an tsakiya. Shin ko sabon shiga ya hayyanta nasa zai wa zamani dogo mai takwasa rayatsa tare da sauke shi akan matsayin shi amsoshin wannan tambayoyi suna nan a dandalin wasa na Ado Bayar Square a ranar 23 ga watan Mayu kada ku sake gumurzun nan ya wuce ku kakar Damba Warriors ta uku wanda kamfanonin Bet ja. Optimism africa Invest Hero Power Bike power oil, hypo na dipple prima foods, pop cola da infinite energy power drink na mamu da suke ɗaukar nauyin kawo muku. Kuɗin shiga naira dubu ɗaya da ɗari biyar. Kacal inda za a fara shiga da ƙarfe uku na yamma sannan a fara yakin hannu da ƙarfe hudu na yamma. Gaba dai gaba dai dan bauriya. Masu kallon musana Abubakar Adam Kutuwa kamar yadda aka sani kuma kamar yadda muka saba ɗan taƙaitaccen bayani akan wasannin za a buga a Dambores a yanzu kan muna wato wasa na goma sha uku ne a nan birnin Kano tare kuma da labaran ɗan Hausa kamar yadda muka saba. Ina za mu kalli ɗaya daga ko biyu ko uku ko wani abu makamancin wannan a cikin wannan wasa da kuma yadda ta kaya duk da akwai wasan gida da gida da muka ga yayi dan yawa a cikin wannan dambe amma duk da haka fa saboda an ce kowa gidan shi ya sani dan wasu barka da kasancewa da kai barka ka dai baka kamar yadda aka sani akwai wasan gida da kisa wato gida da gida da dan ya hadu bari fara da gurma da gurma da akwai hayan tarasa akwai gurma mai kwasara akwai bahagon zayyanu da shi da manu garko cindo mm. wanda duka suna mataki na manya ne da kuma matakin yan kasa ah, gabaki daya sai mu koma cikin arewa ta inda sha'aban a wato wato a ramadan kenan da shi da salaka ba agon dan najeriya sai kuma dogon messi shi kuma can zai buga da shi da wato wato zai buga da dogon sha'aban da aban sai kuma shi alasan ya ne buga da dogon shamsu ta ka ganin ma wani ta hada amma akwai dan tsakanin kuma zazu daga da shi kuma da hawa yan sanda makallo dan akwai sauran dambe da yawa amma mu kallo waɗannan alƙanan dallo garkuwan dutse dutse. to shi ne ma dambe da saboda shi da ma akwai gaba da kai akwai da kiya da gaskan gaskan ra'ayi kowa shi da iya dan kallo san ko iya wannan dambe ko za ka kalla ya ishe kallo ya ishe kallo gaskiya ne akwai sauran dambe ba wai yan sanda da zamu mm. shi ma a wata abin ne ga abun nan sha'aban ba wai yan sanda dogon messi dogon messi to kai shi ma duka adawa duka dambe ne waɗanda ya yi me kake ganin za a yi hasashen wannan dambe to kawai da sawa ga waka assalamu alaikum da wa rahmatullahi ta'ala wa kawai da sawa bayani shi damben dambe warriors eh. dambe ne wanda ana neman a zakara a kowane aji muna da nauyin kilo 65 kilo zuwa 75 shi ne wanda muke ce lightweight eh. sannan muna da middleweight kuma muna da heavyweight to shi yasa irin kone group kuma mutum shida shida ne mm. to wannan damben dole ne sai a haɗu wannan gida da gida domin a yi ta zakara a cikin su irin to shi yasa dai wannan damben wannan haɗu da masu saba yan kallo amma kuma eh. mun da zamu dan hasashen yanda zai kaya dan tukunna eh. mun san dai magana keja babu ita babu ta babu keja dan kallo ka zo kalli ah, wato kuma abin da ma dan kallo bai gane ba wani zai ce dan hada gida da gida ginnan man ba ta mai dadi ba a ya kamata ya gane cewa za ka goga sai sun ƙara goga gaskiya ne kamar gurma su da masu sama da irin wani gida suna yin dambe wasu to ka gani sannan kuma na koyar nan ma bayani a ko a mm. festival ai dan bana hadawa mm. na taɓa ka misalo la irin mura hijira da kai misali mu ci gaba muke nema na wannan wasa misali yanzu za a ko ga hoje za a ga da aka gyara hojen yanzu mun daga shi kawai ka ga irin hilar eh, eh, wrestling ko eh. boxer haka da kawai da kake baka shawara kan eh wasan nan in ba ana kawo ci gaba kai a baka to sai nan gobe wasan nan wata ma za a wasan za ta durkushe ne gaba ki daya to shi yasa wannan mutane su yi hankuri ba wai ana hada gaba bane ko wani abu wasa ci domin a samu ci gaba irin misali kuma ka san me wani ba a gane jarumta shi fa in kullu yana gida gaskiya ne sai in yana nan an ga cewa abin da shi yasa ai <coughs> wasu ake ganin da ka ga ana ganin Ramadan ai kullum ana ganin shi a Kano hmm. ana ganin cewa iya dan Kano yake in ba ya je wani garin yayi nasara ba ba a ganewa hmm. irin wannan ma dan idan kullum kana yi da kawai da aboki baka yi a gidan ba ka gane wani wata girma kana dan dole ce hira da ce wani fafuwa ne eh gaskiya ne hmm. kuma kaga shi ma wani samun experience ne koyar kai magana saboda irin dan damu da zamu zai dambe kaga duk wayan so za ka ga iri ɗaya ne ta kun dan dan kuma gidan su ka gane to nan ma za ka samu wani experience kaga dan na gidan za ka dan ƙara samu wani experience irin misali shi ma da kake gani wannan idan ba zai faru ne a gobe lahadi da ga wannan watan da muke ciki a nan ado biyar suka da ke birnin kanan dabo masu kallo kamar yadda na san aka sani amma bari ina ganin ya kake ganin wasan ala kanin dallo eh to shi ne shi amma shi a top match da zamu ce a wannan kanan saboda shi dangan gaba ne har ne neman ya ya rarraba abin da aka a shi ma dutse shi bashi eh. dutse wajen kisa ya uku to da wata fere shi na da ta eh, yi ta eh. shi da a gobe a tabbatar da wannan da ah, sai kuma damban zazu da ba yan sanda dan zazu lokacin da ya fara dasuwa bago yan sanda ya kwanta kuma zazu ya taba buge bago yan sanda kuma anan kana gaskiya ne ana aka yi wannan kuma diya ba da ba da an yi eh. wannan abin to tunda an yi wannan ya kake ganin cewa kila shi ma wanda ya na gaban ne kenan gaba ce shi ma dan ba hako kasa akwai gaba eh, eh. akwai riƙi akwai riƙi akwai riƙi kuma kaga yana neman fansa da ba kuma kudan sun mai banna su kusan tunda an buge ya shaban ya nasara kan shi a Niger gaskiya ne to kaga ga dogon Messi zai tura zahiri ga yan tashi guda biyu da dogon Messi da Shaban kuma kowa dogon shi wannan ban sai an tashi sai an tashi eh saboda kowa mai lokaci ne gaskiya to amma shi ma akwai gaba ci ka san gaba a dan eh a shekaran jiya wancan shi dogon messi ya bi zazu gaskiya ne, katsina katsina da mm, kudi mm. wannan na san shi abin shi ma zai dauka wannan a matsayin wata fansa da zai dadi zai mai to akwai ma ko wata yar gaba da ya tsakanin su dama ko eh akwai ta to masu kallon mu mu haɗi eh. a kalli wannan dambe tun da yadda za a fafata za ka yi kallo a dambe warriors app nasu na wato youtube kai tsaye ko shafin na facebook ba ka samu zuwa birnin kano ba wannan suke wajen kano sannan ga wannan suke kano za mu fa tun da karfe uku za a fara fa shiga karfe hudu kuma abu da yakin hannu kamar yadda aka fara kamar yadda aka sani cewa sai fa an tashi wannan wasa masu kallon wani ne muku fatan alkhairi sai an jima to sai an jima ko in ji kidan ka ba irin na yaro ne ba naɗe hannun ka ba irin na yaro ne ba mai jama rayuwa hala daure yaro bai haye maka kiɗa mutuwa ina ruwan ka da daɗi